ku danna subscribe kara ku danna karamo ta yadda za ku rika samun shirye-shiryen mu a kan lokaci haɗi da danna liking sharing da kuma comment ku da ke sakwa daga saman sai ce jadda ba sai Allah ya kawo tukuna ai wasu isa su ba kansu ba sai idan Allah ya ga dama ya ba su kallon fafutar cike da mamaki dan hakan ba ta taba faruwa ba tunda take da shi bai taba mai mata da magana ba sai yau akan kulut kulut ta kalla kana ta juya za ta fita har ta kai bakin kofar fita ta kuma juyawa ta ce ni dai na faɗa miki kana ta sa kai ta fice wata ya karasa shigowa cikin falon a hankali kulut ta juya tana gaida fafu cike da fara'a ya amsa kana yace yi hakuri kin ji murmushi ta tace la ba komai fafu yin murmushi shi ma kana suka fita washe gari sana bata shiga makaranta ba sai around 10:30 am saboda ba ta da lafiya zazzabi da ciwon kai ke damunta sosai a hankali take tafiya danji take kamar za ta fadi saboda jirin da ke ɗibarta banda suna da test da samoli babu abin da zai kata makarantar tana shiga class ross ta nufota da sauri ganin yanayin da take ciki dan tunda suka samu dan sabanin nan suke shiri ross ta ce me ke damun ki murmushi sana ta kana ta tace fiban headache cike da tausayawa ross ta ce ayya sore ga har an yi test ba kana da sauri sana ta dago kanta ta ce tace yin har yayi test din ross ta ce yes tun around 9 am na safe kai sana ta dafe haɗi da cewa ya salamu ta na wani lokaci kana ta kalli kallo ta ce please kira kana office dinsa ross ta zaro ido waje cike da tsoro ta am sorry sister babu abin da zaki tambaye ni na kase miki amma ban iya raka ki office dinsa shiru sana ta kuma yi ba tare da ta kuma cewa ross komai ba ta nufi office dinsa sallama ta yi ba ta izinin shigowa a hankali ta tura kofar ta shiga yana kishin gida kan sofa idanuwan sulumshe ta durkusa a gabansa saboda ji take kamar za ta faɗi cikin muryar marasa lafiya ta ce sa bai ko motsa ba balle ya bude sa ko ya mata magana muryar ta na rawa ta kuma cewa sa a daƙile ya faɗi sabon yi test ba sai aka yaya ya faɗa bai motsa daga inda yake ba ba da lafiya ne ta faɗa muryar ta cike da tausayi me zan miki to ya kuma faɗa bai motsa ba dan Allah kai mintawa ta faɗa tana kallon sa shiru yayi bai ci komai ba can kuma kullun na kwance a falo Hanash na gefen ta zaune tai saurin mikewa a hankali Hanash ya dago kansa ya kalle ta yace lafiya na gikin zabura kirin kabi a hankali saboda ambon ina. dariya ta tace kai komai baby shi ma dariya ya kana yace shine babban buri na a duniya wallahi komai za a bani bai kai na samu baby ba bani da wani saurin buri ko muradi da ya wuce na ganna da ɗa ko ɗana wani kaina idan na ga bebi na bani da sauran bukata a duniya murmushi ta haɗi da cewa Allah ya bamu masu albarka ta faɗa tana da fabbin room ɗinta wayarta ta ɗauko ta dawo falo ta zauna haɗi da kunna ta ta shiga whatsapp ta shiga sunansa na jikinta na rawa dan basira yi mata voice note bai taɓa zo mata ba sai yau murya tana rawa ta ce ma sana kina kusa please idan kina kusa kiman magana sana na durkushe gaban samuli ta ji notification na whatsapp kamar ba za ta duba ba sai kuma ta duba ganin kullun ce yasa ta saurin kunna a speaker sana ce murmushi kana ta ce ina kusa mai kulun. kullun na rike da waya tana jiran amsa ta ji ƙara shigowar sako da sauri ta duba kuka kulun ta sa haɗi da cewa mene miki mai sana sana ta mayar da martani a hankali ta lumshi idan ta jin kulun tana kuka kana ta ce me mai ulu ta ce au me ko sana ta ce eh mana cikin kuka kulun ta ce haba mai sana yanzu wani shiga wata na biyar da aure amma baki taba zuwa inda nake ba tunda nayi aure ba mu saki haduwa ba wallahi ko a mafarki aka faɗa man za mu 5 months ba mu haɗu ba ba zan yadda ba matukar dai muna raya a duniya musamman ma a cikin gari ɗaya dan Allah idan wani laifin ne miki ki fito ki sanar da ni sai na gyara na kuma baki hakuri akai idan kuma akwai abin da ke faruwa please ki sanar da ni dan Allah hukuncin nan yayin mun tsori fa sanana danne kukanta ta ce ki hakuri kin ji mai ulut komai na duniya makaddari ne kuma yana da iyaka ulut ta ce dan Allah ki zo yau please sana ta lamci idan ta hawa yana zuba ta ce ki hakuri mai ulut ban iya zuwa dan ba ni da lafiya ulut ta tura mata amsa cikin tashin hankali subhanallah me ke damun ki sana ta ce fever and headache ulut ta ce kina ina yanzu sana ta ce ina makaranta ulut ta ce yaushe zaki da gida sai dare sana ta faɗa wal hawaye bai bar fita ba kullun ta ce to dan Allah gobe ki je ko ina zan zo sana ta ce to zan jira ki insha Allah sai da suka hira kana suka sallama hana shi na jin su suna gama wayar ya dawo ta jikinsa ya rungume ba tare da ya ce komai ba suna gama chat din sana ta saku kan da take dannewa Samuel yana nan yadda yake bai ko motsa ba idanuwan salmishe sai da ta ci kukan ta koshi kana ta miƙe za ta fita har ta kai bakin kofar fita yace me yake faruwa tsakanin ko uku ta ta tsaya haɗi da juyowa hankali reda eyes ɗinta ta ɗaga ta kalle shi ta ga yana nan yadda yake bata ya ɓoye masa komai ba na haka ta faɗa masa tun daga zuwan ta na farko gidan har zuwanta na ƙarshe bata ɓoye masa komai ba idan sarrafa yace yanzu kina son zuwa ganin kulub ɗin ne ido ta kura masa ba tare ta ce komai ba hankali ya bude idonsa haƙi da mikewa zaune yana kallon ta yace tambayar ki nake cikin sanyin jiki ta ɗaga masa kai yace amma kin san ban san nadin kai ko cikin sanyin murya tace sore ya kuma ciwo kina son zuwa ganin kulot eh tace tana kallon sa a hankali ya miƙe ba tare da ya kuma kallanta ba ya zura takalmi da hularsa kana yace muje da sauri ta kalle shi tace ina ban sani ba yace yana fita daga office bayansa ta ba a hankali kasancewar jikinta babu kwari office din ya rufe kana ya gaba ba tare da ya kalle ta ba binsa ta yi a baya har suka isa motarsa bai mata magana bai buɗe shiga sai ya take bakin motar tana kallon sa harara ya watsa mata ganin hararar da ya mata yasa ta zumfura baki kana ta buɗe mota ta shiga samu libi tsaya ko ina ba sai a unguwar su kulun daidai inda ya ga sana da dare ba tare da ya kalle ta bai ce ina ne gida nuna masa ta shiga yi har suka karasa bakin gate sosai gaban sana ke mugo faduwa saboda ba ta son abin da zai ja kulun matsala a zaman takewa aurenta dan dai babu yadda za ta yi da samu ne shi yasa ta biyo shi musamman ma dan ganin irin zargin da hana shi ke musu wannan mai gadi ya leko kasancewar motar tince yasa bai ga sana ba kuma da ya ga motar babban mota ce dauke da private number sa shi tsayawa yana tunani dan shi ba a sanar da shi akwai baki ba gana haka yasa Samole zuge gilas motar hankali ya leko ce bude ya fada takeice ba musu mai gadin ya hanga mai gate Samole ya danna motar cikin gidan kansa tsaye lura da yadda sana take yasa shi cewa fita fuska ta kwabe kamar za ta kuka tace please mu koma bai kalle ta ba yace nace ki fita ko ya magana a dan hasali a hankali sana ta kwabe fuska haɗi da cewa to dan Allah ka ka tafi ka jira ni bai amsa mata ba ya kawar da kansa gefe hankali sana ta bude mota ta fito mai gadi na ganin sana ya nufo ta da sauri jikinsa na ya yace hajjia dan girman Allah ki taimaka min karki shiga yallaɓa yana nan kuma a gaban ki min gargadi sana za ta magana samu le bude motar ya fito ya jingina da cikin motar haɗi da har harɗe hannayensa a kirjinsa ya ce gargaɗin me ya maka muryar mai gadin na rawa ya ce yallaɓe ne ya ce muddin na kuma barinta ta shiga cikin gidan to a bakin aikina ok samuel ya ce kana mai da kalansa ga sana ce shiga fuska ta kwaɓe kamar za ta kuka ta ce please mai gadin ya saurin cewa dan allah ku taimaka min ina da yara ƙanana da mata sannan ga iyayena ga yaran ɗan uwana da ya mutu ya ban min da a na suke ni kuma da wannan aikin kaɗai na dogara ku taimaka mu Samuel ce idan ya kore ka ka zo zan baka aiki mai kyau ya faɗa ba tare da ya kalli inda mai gadin yake ba mai gadin ya ce ni dai dan dan hannu Samuel ya ɗaga masa ya ce please baba kai shiru na ce idan ya kore ka zan baka aiki kuma dama matsalar ka ba ta aikin bace ne idan kuma aikin ne baka so zan baka jari mai kyau shiru mai gadin ya saboda kwarjinin da Samuel ya masa karab idan samule ya sauka akan halashi take nufa ɗaya daga cikin motocin da ke jera a harabar gidan da alama bai lura da su ba daga sana har mai gadin babu wanda ya lura da shi samule ya kalle ta ce kan na sake miki magana da sauri ta nufa ya shiga fatin samule ya tsaya jikin motar sa haɗi da harɗe hannuwansa a kirjin sa ya zuba hanashi ido yana nazarin sa shi dai a fuska bai ga wani mugun hali ko alamun mummunan ɗabi'u a tattare da shi ba sai nutsuwa da kamala haɗi da siffar nagartattun mutane shi ya gani a tattare da hanashi din abinka da mara lafiya sana na fara takawa ta tako na uku kafa ta tagurɗe kasancewar takalmin kafar ta mai tudu ne jiri ya tsewe ta ta balu za ta faɗi cikin matsanancin zafin nama samole ya saurin tare ta ta faɗa jikinsa a tsoracin sana ta saki yar ƙara saboda ta gama saddakawa ta faɗi ƙarar da sana ta yi ce ta jawo hankalin hanash kansu ya sauke idansa a kansu daidai lokacin da suna ta faɗa jikin samuli a salaha na ya yana kallon su cikin matsanancin bakin rai ya ce hey nan ba hotel ko club bane ba kuma gidan karuwa da yin iska bane idan za ku yi iskancin ku ku je can ku yi sabon renin hankali ku zo mun har cikin gidana kuna iskancin da kuka saba yi ko an gaya muku nan gidan yan iska ne da sauri sana ta fara kokarin kwace jikinta daga na samoli amma samoli ya kara manne ta da jikinsa idansa akan hanash yana kallon cikin kwaya idansa yana karanta yanayinsa haɗi da san fassara abin da yake hanguwa cikin kwaya idan nasa ran hanash ya kuma mugun ɓace cikin mugun takaici ya ce get out of my house kwaratan banzayen iska fasu kai kawai guntun murmushi samule yana ƙara shigewa jikin na haɗi da shinshinar wuyanta yana goga hancinsa a kumatunta ita kwasana sai ƙoƙarin ƙwace kanta take amma ta kasa sai nuku-nuku take tana kikkimta idanuwanta ido hana shi rantsa cike da tsantsan bakin cikin ganin abin da Samule yake da mace kuma har cikin gidansa cikin bacin rai hana shi ce I said get out of my house nan ba hotel bane gidan ma'aurata ne Samule dariya kana ya saki sana mai da kallon sa ga hana shi ce sana je ki shiga tsayawa sana ta yi fata ko iya daga kafarta idan Samule na kan hana shi ya haɗe rai sosai yadda kasan bai taɓa yin dariya ba ya ce ni ce ki shiga ko Hanash Anas wasa ya gyara yana kallon sana ce ta zo ta wuce in ta isa ita tacaccen mara kunya ce cikin kuka sana ta kalli Samuel ce please mu koma na hakura daga nan kullun din Gigi ce tsawa Samuel ya daka mata cikin bacin rai Na nace ki shiga ko jikin sana na kirma saboda tsawar da Samuel ya daka mata ba wai saboda tsoron hanash ba ta nufa hanyar shiga gida. kullun da ke zauna a falo ta miƙe ta fito da sauri kasancewar gigi ta ce tsawar da ta ji Samuel ya daka dama tun ɗazu take ju maganganu ƙasa-ƙasa kullum na fitowa harabar gidan daidai lokacin sana ta raba ta gefen hanash za ta wuce a kufula hanash ya maka mata kyawawan marika guda biyu a jire waɗanda suka sa ta zubewa ƙasa ba shire karab akan idan kullun cikin tsananin bacin rai da zafin zuciya a take kuma duk ilahirin jikin Samuel ya dauki karma da bari zuciyarsa ta shiga tafasa ta nemi sakuna cikin matsanancin zafin rai da kuna zuciya samuli ya maka Hanash kyawawan marika guda hudu a jere haɗi da saka masa gigi ta can naushi a cikinsa zafin naushin ne yasa Hanash tafi cikinsa haɗi da durƙushewa ya saki kara kulitse ta cak ta kasa koda motsa kafarta ta kamiya tsaye saboda tsantsan mamaki Samole zunku ya dago sana haɗi da manata ta da kirjinsa kallo ɗaya zaka yi Samole kasaransa ya kai kololuwar ɓaci idanuwansa sun yi masifan yin jajir da su ya kalla hana shi ce kai gangancin taɓata ta a gabana how dare you da hannunka zai taba jikinta ko an ga maka ita irin matan nan ce da kona Toman Jerry yake taba su ka je ka ci daraja masu daraja amma ba dan haka ba da sai ne maganinka Samuel ya faɗa cikin matsanancin zahure a hankali Hanash ya dago haɗi da na nufar Samuel gadangada cikin zafin nama Kulot ta saurin shan gaban Hanash cikin bakin ciki da su ya zuciya ta jefa idan ta cikin nashi yayin da hawaye ke rubdugun zubo mata ta kalle shi idan ta tar cikin nasa ta ce ashe dama haka kake wannan ita ce turu kalaka dama na dade ina zargin akwai wani abu a ƙasa dan nasa haka nan banza ba zai taɓa yi wa sana ta iya jure getting to five months ba tare da ta zo ta ganni ba ana shi ka bani mamaki ashe duk abin da kake faɗa ƙarya kake gaya mu baki ta bude za ta magana amma kukan da ya ci karfin ta hana ta ci gaba da magana da gudu baba mai gadi ya rugo ya zube a gaban hanash haɗi da cewa yalla bai kai min rai wallahi ba laifi na bane sai da nayi musu bayani amma suka kiji ta zo wajen sau biyar ina hana ta shigowa cike da mamaki kulut ta tsaye da kukanta ta mai da kallonta ga mai gadin ta ce me baba cikin rawan murya mai gadin ya mata bayanin komai haɗi da cewa don girman Allah kai hakuri ido kullum ta rantsa cike da bakin ciki kana ta na fasa'na. sana da har lokacin tana manna jikin Samuli saboda rashin kwarin jikin da take fama da shi yana ta kwace jikinta daga gare shi duk ilahirin jikinta kirma yake ganin kuluta na fota yasa ta saurin barin jikin Samuli cikin kukan bakin ciki ta rungume sana tana kuka tace please ma sana ki hakuri wallahi kwata kwata ban san abin da ke faruwa ba nayi sake da sakaci da na kasa tsayawa na mai da hankali na na lura da abin da ke faruwa ta karasa magana tana karfashewa da kuka sana ma tana zubar da hawaye dan ba ta da karfin yin kuka mai karfi ta shiga girgiza mata kai cikin bakin ciki hana shi ce ni kada ka ko ya faɗa yana nuna kansa cikin isa da takama samu ya ce an da ke kadin ka yi abin da za ka yi ka ci sa'a ma da ban illata ka ba a kanta babu abin da ba zan iya yi ba a hankali sana ta dauko kanta ta kalli samu jin abin da ya ce hanace ce saboda tsabar renin hankali da rashin sanin shari'a da hakkin ɗan adam shine za ka shigo har cikin gidanaka ka dake ni gyara tsewarsa samu leka na ya ce ko kana buƙatar kari ne hanace ce wallahi sai na ga waye ubanka sai na ga uban da ya dore maka gindi shege dan iska fasiki karuwan namiji kawai samu legun tun murmushi kana ya ce kai inda ka san waye uban nawa da baka so mai marmarin cewa zaka ganshi ta wannan hanyar ba kuma da kake magana shari'a da sanin haƙƙin ɗan adam kai abin da kake daidai ne in ban da rashin sanin daraja da ƙimar mace har za ka iya sa hannu mare ta har kana wani fifika kana wani nuna ƙarfi wa ya faɗa maka ana nuna ƙarfi kan mace idan ƙarfi kake da buƙatar nunawa ka je ka tari maza ƴan uwanka mana amma saboda kai lusarin namiji ne wanda ya rako maza duniya wanda bai san mutunci da ƙimar kansa ba bai kuma san darajar da Allah ya yi wa ƴa mace ba shine har kake fiffika na dukan mace Hanash ya ce au kai har magana kima da sanin darajar mace kake kai yanzu inda ka san kunya har za ka kalle ni kai min magana sanin mutuncin kai lalle kam dama an ce yan iska ba su da ta ido ban banzaye yan iska su kai kawai waɗanda ba su da aikin yi su da barna a doron ƙasa zan da kake cewa idan na san waye ubanka ba zan yi marmarin ganinsa ba waye shi kana mai da kallon sa ga sana'a ce karuwa fasuka kawai samuel ya matso dab da shi ta yadda har suna iya juna numfashin juna haɗi da kallonsa ido cikin ido ya nuna masa yatsansa ya ce kul kar ka sake ce mata karuwa in ba haka bai cije lips ɗinsa da ƙarfi haɗi da yin kwafa sannan idan kana son sanin waye ubana sai ka nemi ganin nasa kamar yadda ka ce kana samuel ya juya cikin takunsa na isa ya nufi mota kulu ta kalla hana ce ta ce kar ka kuma ce mata karuwa dan ba karuwa ce ido hana shi rintse da karfi kana ya kalli kulut da ce please kar ki sa kanki cikin wannan maganar a hankali kulut ta saki sana ta nufa hanash sana ta saurin rikota amma ta fuzge ta taka har gabansa ta kalli cikin kwayadansa ta ce ban gane karna sa kaina cikin wannan maganar ba me kake nufi hanash ya ma za a na kuma ina tsaye ka rinka kiran sana da karuwa faska wallahi in banda arzikin aure da kuma matsayinka na mijina haɗe da girman igiyoyinka da ke kaina da na nuna maka mai hakuri bai iya fituna ba kai da kake da ƙanne mata kuma kake neman haihuwa har kake aibata ƴaƴan wasu kamar yadda ka suke mutane haka sana da samu da suke mutane masu cikakken gata hana shi ka bi a hankali don haihuwa za kai kuma shi ciki mai haifa ya ne ba a san abin da zai haifa ba ka daina zagi kana aibata ƴaƴan wasu don baka san kai ma abin da za ka haifa ba ina je maka tsoron kada ubangiji ya maka jaraba da za ta fi ƙarfinka Jaraba wadda za ta ka gigita hana shi kake duniya da rayuwa dan ita duniya tamkar mace mai ciki ce ba a san abin da za ta haifa ba haka kuma kaddara mace ce mara tabbas da koyaushe tana iya canjawa hannu hana shi ya rufe ciki da ta ce kallo kulo da ce idan ba karuwa bace mece ce ko kin san sauno ina kama su da ido na suna aikata masha sau hudun na ganin su biya ofis ɗin abokin karuwancin nata ɗaya ranar ɗaurin auren mu sannan da ido na naga ya kai ta gidansa lokacin fafu ya aike ni gidan abokin sa sai wasu ya gyara kana ya kuma cewa sai ke faɗa min yanzu duk macen da take bin namiji har zuwa gidansa ce. shiro kullu tana kallon Hanash cikin takaicinsa murmushi yace baki da amsa bani ko to dan baki da amsa ni ina da amsa sunan macen da ke bin namiji har zuwa gidansa karuwa fasika mazinaciya dan haka waɗannan sunayen duk sunanta ne ya faɗa yana nuna sana'a cikin zafare kulut ta daga hannu da niyar kifa hana shi bari sai da hannun nata tai a daidai fuskar sa ta kasa karasa abin da ta niyya hannunta da ke kirma hana shi da kallo kuma cikin tsantsar mamaki yace what kullu da mari na zaki dan na wadi gaskiya hannunta ta rufe hadi da durkushewa ƙasa ta fasa gigitaccen kuka mai cire a hankali sana ta tako inda kullu ke durkushe tana kuka ta sa hannu ta dago ta tana zub da hawaye ita ma a hankali kul ta dago kanta ta kalli hanashi ta ce Allah ya san musu ya kuma saka musu a bisa zargin da kake musu hanashi ya ce wa bikin da ba komai kina nabin sharri da ƙarya ne musu ko kina nabin kage ne musu ko so kike kici ba karo ba ce." a fusa ta samu lejiyo cikin ƙara ya ce I said don't tell you call her karo ya faɗa yadda kasan an yi masa sammacin mutu cikin sanyin ke kulun da sana suka miƙe tsaye runguma da junansu hanashi kuma gyara tsewarsa cike daga dara ya ce if i repeat it again what will you do tsewa samule ya gyara haɗi da tattare hannun rigarsa kana ya zuba hannunsa cikin aljihun wandansa haɗi da jefa idansa cikin na hanashi ce oke ka ƙara faɗa in ka isa kai cikakken mara kunya ne hanashi ce i said it in capital letters she is karuwa yadda ka san mahaukacin zaki samule na fa hana shi gadangadan yana wani irin takun ƙarfi haɗi da fitar da huti mai zafin gaske kai da ganin sa kasan ransa ya zo iya wuya ran yan maza ya mugun ɓaci shi ma hanash nan na ɗaya hannun rigar sa yi yana jiran karasuwarsa ganin abin da ke shirin faruwa ya sa sana saurin shan gaban samuli tana kuka kamar ranta zai fita kana ta ce please no a arziki samuli ya zagaye ta yana kokarin ƙara nufa hanash da sauri ta kuma shan haɗi da sanya hannunta a saman kirjinsa tana ƙoƙarin dakatar da shi cikin kuka ta ce a'a dan Allah jajayen idan ya zuba cikin nata na tsawon lokaci ba tare da ya ce komai ba ya dade yana kallon ta ido cikin ido kana cikin zafin rai ya furzar da iskar bakinsa haɗi da noshin motar da ke kusa da shi ta hana shi inda yadda ka jikin motar ya lotsa hannunsa da ya naushi motar ya ji ciwo ya shiga zubar da jini cikin firgici sana ta zaro ido haɗi da saurin riko hannun ta ce kana bleeding ta faɗa cikin tashin hankali gani yadda take dumi ya sa shi kafe ta da shumwayen idanuwansa da sauri ta zame dan kwalin kanta ta dore masa hannun kwal tana ci gaba da kokanta a hankali sana ta rike hannun samoli ta ja cikin mota ta buɗe masa ya shiga sana ta zagaya za ta shiga cikin motar kulu ta ce ma sana jira ni na ɗauko hijabi na mu tafi gidan tare murmushi sana ta kana ta ce hokke maza je ki ɗauko a hankali kulu ta juya ta shiga cikin gidan sana ganin ta shige ta saurin buɗe motar ta shiga cikin murya kuka ta ce zaka iya driving din bai ce mata komai ba yawan ki. jikin baba mai gadi na rawa ya buɗe gate Samuel ya zo zai fita ya tsaya dauko card sa ya mika mai gadin yace ka kira ni later cikin ki baba mai gadi ya amsa haɗi da yin godiya Samuli bai kuma yin magana bai ja mota sai da ya fita daga gaba ɗaya unguwar kana ya fakin a gefen hanya haɗi da kwantar da kujerar mota yake shingida gami da limshe idansa yana fitar da huci haɗi da sauki a jin zuciya kai a kai ido sana ta kura masa tana mamakin abubuwa da dama abu na farko da ya tsaya mata yadda ya akanta da yadda gaba ɗaya losing control akan an ce mata karuwa dan ta ga yadda kalar idansa ta canja ta kuma hango tsananin bacin rai a cikin kwaya idanunsa ta tabbatar in banda ta yi gaggawar shiga tsakiyarsu da Allah ne kadai ya san abin da zai faru can kasan makogoranta ta maimaita kalmarsa hakanta babu abin da bazan iya yi ba sake kallon yadda yake ta huti huci tai yana fitar da numfashi haɗi da sauki a jin zuciya ta ce. yanzu wannan da akai na ne idan akai na ne wannan abun me hakan ke nufi idan dan an ce min karuwa ya shiga cikin wannan matsanancin halin yanayinsa ya canja haka to me manufar yin hakan tana cikin yin zancen zuci ta ji ya ce me yasa idan ya miki abu ba kya iya rama yayi magana ba tare da ya motsa ba idan tana kansu cikin murya kuka ta ce nayi wa mai ulul alƙawarin duk abin da ya mun ban kuma ramawa oke ta san yana miki hakan kenan a'a ba ta sani ba ta faɗa still idan tana kansa idan ba ta sani ba ya aka kika mata alƙawarin cikin sanyin jiki sana ta bashi labarin komai tun daga farkon haɗuwarsu a ranar da suka graduating har zuwa ranar da cewa kulut alƙawarin ba za ta kuma yi masa komai ba har abada ashe rashin kunya kice ta damiki ya faɗa yana buɗe idan sa hankali yanzu in banda tsabar rashin kunya ina ke ina marin namiji duk abin da ya miki ma daidai ne wallahi dan ma yana da saukin kai da sanyin zuciya inda irin mu ne hun hmm, ya karasa magana yana yin murmushin gefen baki ido cikin ido sana ke kallon samole tana kallon cikin kwaya idan sa wani irin abu take gani daga cikin kwa'idan nasa mai kamar brown kala idan kuma ta kalli farin cikin idansa sai ta ga mata wani iri kwata-kwata ta kasa fassara abin da take hanguwa cikin idansa shi ma cikin idan ta yake kallo jin yanayinsa ya fara canjawa ya sa shi saurin kau da idanunsa da kallonta ya mayar da kansa gefe ajiyar zuciya ta sauke da karfi tana ta kallon hannunsa a kiɗi mata ce har yanzu yana bleeding ba dan Allah mu je hospital ta faɗa tana kokarin riko hannun saurin janye hannunsa samu lai haɗi da tsoke fuska please mu je hospital kaga still yana bleeding hankali ya kalle ta yaga duk ta mararece masa ta zama wata kalar tausayi kiyo motar ba tare ci mata komai ba suna fara tafiya suna ta ce amai nake ji bai mata magana ba ya gangara gefen hanya ya faki yana tsaye da motar ta fito da sauri tun kafin ta tsuguna ta fara sheka aman a hankali ya buɗe mota ya fito ya zagayo inda take ya tallafo ta cike da tausayi shiga mata sannu sai da ta gama yin aman kana ya bude mata mota ya dauko ruwa ya zuba mata ta wanke jikinta jikinta sai kirma yake yana rawar sanyi a hankali ta mike tsaye jiri na ɗibarta ganin tana neman faduwa ya sa shi daukar ta cak ya sa ta cikin mota kana shi ma ya zaga ya shiga kwantar mata da kujerar mota yayi kana ya kashe AC saboda yadda take rawar sanyi danna subscribe kana ku danna ƙaramuwa ta yadda za ku rika samun shirye-shiryen mu a kan lokaci haɗi da danna liking sharing da kuma comment